من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zinuban mu da takaitawan mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna kara jaddada godiya ga Allah da ya kawo yau alhamis wannan majalisi namu na mai albarka a inda muke karanta littafin da yake fayyace mana a kidun shi'a masu bin limamai guda goma sha biyu ɗin nan wanda suka taƙaita shugabanci a tsakaninsu yau sha shida ga watan jimadal ula na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da ashirin da biyar ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya alhamdulillahi Allah ya kamu tambaya ta casa'in daidai da za mu tashi a kai wanda saƙon tambayan ita ce shi a shi'ati fil imani bil qada'i wal qadar menene akidun shi'a game da wato al qada'u wal qadar wato abinda Allah ya kaddara ma bawa kuma ya zartar masa ya zartas masa kaman alqada'u shine Allah ya kaddara abu Allah ya rubuta kaza zai samu mutum rana kaza da lokaci kaza sai abun ayi hangin ɗin shi haka yana jiran mai ranan yana jiran mai time ɗin, yana jiran lokacin lokacin da time din zai zo dot a wannan ranan ran da abun ya sauka ya samu mutum sai a kira shi alqaba'u yau an zartar da an kaddara abun ne aka yi hangin din shi yau kuma an me an zartar da shi ya samu wani an zartar da shi ya samu wani ina fata an gane shine alqaba'u wal qadar kaddara abu da zartar da shi yanzu haka an kaddara wance matan wani ne ana nan ana nan an kaddara an kaddara an kaddara an kaddara ran da ya tashi neman ta aka kai kudin gaisuwa aka zo aka daura auren to rana me an zartar da abinda aka kaddara shine alqada'u wal qadar to Allah ne yake kaddara abu ya zartar da shi to menene akidun imani akidun shi a game da wannan a ahlu sunna mun san wa tu'mina bil qadari ko khairihi wa sharrihi mun san aqida ahlus sunna imani da kaddara alkhairi ko sharri duka Allah ne yake kaddaro shi bawa kuma sai ya je ya ya gamu da shi to amma a wajen aqidan shi'a qala shaykhuhum al-mufid akwai ni shaykhin su mai suna shaykhul mufid yace as-sahihu abunda yake mafi inganci game da kaddara da zartar da ita an ali muhammadin ga iyalan muhammadu wato ga iyalan ahalul baiti gaba daya anna af'alal ibadati ayyukan da bayi suke yi ghairu makhluqa ba su suke halitta ayyukan ba a wajen shi'a kenan ghairu makhluqati lillahi ba Allah bane ya halicce su ta'ala ina fata an gane ko ghairu makhluqatan lillah ba Allah bane ya halicce su bawa ne kenan yake halittan su wato Allah baya kaddara abu ya zarta ya kaddara abu ya zarta a'a bawa ne ke halitta abun shi kuma ya same shi bi ma'ana idan da za ka yi kasuwanci ka zamanto mai kuɗi ba Allah bane ya kaddara maka kuɗin kai ne ka kasuwancinka ne da shige da ka da iya juya naira ya dawo naira goma shi ya baka arziki ba wani abu wai dama can Allah ne ya kaddara no ina fata an gane ko wannan shi ne, wato bawa shi yake ayyukansa kawai wa qadru ya an abil hasani علي بن محمد بن أبي موسى الرضا صلوات الله عليهم الرويت دق أبو الحسن علي دم محمد دم علي دم موسى الرضا إنا فاتا أنغانيكو annahu su'ila an tambaye shi an af'alil ibad game da ayyukan da bayi suke yi faƙila lahu sai aka ce masa hal hiya makhluqatun lillahi ta'ala shin Allah ne yake halitta su faƙala alaihi salam wai sai yace, ce laukana khaliqan laha da Allah ne yake halittan ayyukan eh, lama tabarra'a min da Allah bai guje su ba bai barranta daga gare su ba ko Musa a Qur'ani Allah ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ne ya halicce ku da dukkan abinda kuke aikata Allah shi halicci sharrin nan, ya halicci alkhairi ya halicci sako ya halicci mai da'a ko ba haka ba sai ya saukar da qur'ani ya saukar da littattafai daga sama ya aiko annaba ya ce mutane wannan sharri ne ku yi avoiding nashi wannan kuma alheri ne ku bi shi shine hanyar tsira annaba suka yi ta wa'azi suka yi ta nunawa kaza sharri ne kaza alheri ne kaza sharri ne kaza alheri ne kaza haram ne kaza halal ne kaza Allah bai san shi kuma Allah ne ya halicci abu kaza Allah yana son shi kuma Allah ne ya halicci abu Ko ba haka ba so da Allah ya halicci sharri gashi nan alheri gashi nan ya ajiye su ya turo annaba kullum suna wonin mutane su kiyaye su sai Allah ya halicci mutane sai ya zuba su a nan sai Allah ya tsaya kai kowa ya zaɓan makansa mutum ne je ya zaɓan makansa Allah ya halicci sharrin amma bai son ka yi ne ai sai ya turo annaba su maka gargaɗi su hana ka to amma mutum kullum in ya tashi sai ka ga ya ta samma inda sharrin yake ko da kana mai nasiha sai ku yi faɗa maku bata. ke mala ya kada mini ne kabarin mu ɗaya ne eh kabarin mu ɗaya ne ina ruwanka da harka na ne eh sa ido aikin banza kana yawan fasa mun ido a lamari na yusi duk da ce Allah ne ya halicci sharri ya halicci alheri bod mutum ne ya za'a wa kansa mutum ne ya za'a wa kansa ya babe da iyayen shi ma ya ta tashi ya bar gida sun matsa mai ya yi sallah na fata an gane wani in ka tada shi a su ba ku yi ta da kuwa a ɗaki ɗa na ruwanka ne da ni makamantansu na fata an gane Allah ne ya halicce su babbai sun sharri amma mutum ne yake zaben makansa shi yasa manzo Allah sassale ce kullun nasi ya eh, eh, menene kullun nasi menene eh E kullun nasu gudu ko exactly fa ba'u nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha duk lokacin da gari ya waye in ka tsaya a gefe har faduwar rana zaka ga mutum group biyu ne akwai mai tasamma inda sharri yake kawai shi nan haba haba yake akwai mai tasamma inda alheri yake akwai mai tasamma inda masallaci ke zo karatu akwai mai tasamma sinima akwai mai tasamma club akwai mai tasamma biya palo haka zaka tarar so so ba laifin ba za a ce Allah bane ya tirsasa ka kai ka zaɓen makanka sai Allah kuma ya sauƙaƙa maka yin abu na fata an gane kai da ka zaɓi aikin ɗa'a da alheri ne sai Allah ya sauƙaƙa maka wanda ya zaɓi zunuban da alfashin sai Allah ya sauƙaƙa masa shi kenan na fata an gane ko ta haka al'amarin yake amma wajen shi'a no ba Allah bane ya halicce su mutum ne ya halitta kan shi wannan wa anna Allah bari'un minal mushrikina wa rasulu suka kafa hujja ce ai Allah ya barranta da mushrikai da shi da manzansa so bi ma'ana idan kai shirka bi ma'ana kai kai wa kanka ka kirkiro aikin shirkan ba Allah bane ya kaddara ولم يرد البراءة من خلق ذواتهم باوي الله بني يبرنت دغ سو متانين سو كران كانسو نو دغ شركان ne ya barranta. ayyuka kenan wa inna ma tabarra'a min shirkihim wa qaba'ihim Allah ya barranta ne daga munanan ayyukansu da shirkansu to su aqidan su kenan ku duba wannan magana a footnote tasihu i'tiqadatil imamiyya littafi da yake gyara irin aqidun imamiyya shafi na 142 ah, zuwa 44 khalqu af'alil ibad a karkashin babin da yake nuna bayi ne suke halitta wa kansu ayyukan da suke yi bayi ne suke halitta wa kansu ayyukan da suke yi ba Allah bane ya halicci ayyukan isron ya saba a aqidan ahlus sunna ina fata an gane shi me yasa Allah ya halicci sharrin ya halicci alherin ya aje su a can ya halicci sabo ya halicci da'a yabluwakum ayyukum ahsanu amalan domin Allah ya jarrabe mu ne ya ga wane ne yafi kyawun aiki duk inda haram yake zaka ga Allah ya yi attaching in halal kusa da shi duk inda halal yake zaka ga akwai attach Allah ya attaching in haram kusa da shi yanzu har ce wannan shi kadai zaka iya juya shi zamanto a kalmomin da suke furtowa kake furta da su su zamanto na haram zaka iya juya harcen kalmomin da kake furta su zamanto na me na na na na alheri ido wannan gashi nan dai zaka iya amfani da shi akan abu na haram zaka iya amfani da shi akan abu na halal kunne zaka iya amfani da shi wajen jin halal zaka iya amfani da shi wajen zaben makanka jin me haram yes shi yasa Allah madaukakin sarki ya ba dan adam ability do or not to do ya baka wannan fa'in yau in kace bazan yi kaza ba in Allah yadda ba za ka yi ba Allah ya baka wannan fa'in ka ce daga yau in Allah ya yadda na ɗaura ɗamara ba zan sake shan giya ba in Allah yadda kuma za ka yi ta addu'a ka bar hanyoyin zuwa giyan ka bar menene da makamantansu ko ba haka ba ko mace da Allah ya halatta mutu ya aure ta akwai kofan da zai zo mata na haram ne shine ta dubura da ɗaya kofan kuma na halal inda za ka samu lada wannan kuma zunubi ne Allah ya kawo kofofin guda biyu kusa da kusa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala domin Allah ya jarrabe ku ya gama ya fi kyawun aiki na fata an gane in kana kasuwanci akwai riba akwai kudi na riba akwai kudi na riba akwai kayan haram komai mutum ne yake zaben makansa <clears throat> alhamdulillah hatta nta hatta tv wannan hatta radio wannan akwai on and me and off Allah ya gama kama ka kana da karkace wallahi tallahi eh ai haram din da nake kallo NTA ne ta sa program din ba off ba off a remote dinka akwai Allah ya gama da kai so kana da right kai offin din shi kuma ya baka power kai on inda inda ka ga mai kyau ne kai on inda ka ga ba kyau kai off ba za ka sake kawai ka ce a ah, haka Allah ya kaddara Allah ne ya so za ta talalu na? shi ne a yi to amma shi ya bar on din a a a nbc 2 ko menene shi din ma ba ana wani abu ya ce a ah, ni ba ni ba ne wallahi ba off sa ta mutu radio ne take ji aka za music ba off an gama da mutum gama da mutum واستمر عدم التصريح من شيوخ الشيعة باعتقادهم بمذهب المعتزلة وتشيئة ستتشدبها درشن الشيخون شيئة ستتشدبها وجن رشن بيّن أكيدونس قرر domin akwai aƙidansu a wannan ɓangare irin na mu'tazilawa ne bil imani bil qada'i wal wajen imani da al qada'u wa da zartarwa aqidan shi'a ɗaya ne da mu'tazilawa wanda suke kore dukkan sifofin Allah suka tabbatar masa da sunansa suna ce Allahu sami'un ne amma bila sam'in din ne alimun bila ilmin basirun bila basarin qawiyun bila quwwatin ina fata an gane ko ma malikun ne bila mulkin duk wata sifa da suna yake containing attributes na Allah da suna yake containing din shi sai suka ware attributes na Allah sifofin Allah suka kore su suka tabbatar wa Allah da tsantsan sunan wannan is wrong idan ka ce Allah mai mulki ne to akwai mulkin sai su suka zo suka ce a'a suna ne kawai mulkin ne mai mulkin ne amma ba mulkin haka suka mai da sunayen Allah da sifofinsa kamar mu yanzu anan ai ana kiran wani sarki ko a ce sarki zo nan ko a ce mai kuɗi zo nan amma ko sisi bai da shi ai amma yana ansa menene mai kuɗi to kaga sunan ne kawai a nan yake biyarin without menene without kuɗin ana kiran mutum sarki ya amsa amma ba sarautan bai gaji sarautan ba gidansu ba su gada ba amma da an kira shi sarki ya ce na'am ana kiran shi malam ai malam na ce na'am amma ko alifun ba shi qur'ani ko alifun ba'un bai sani ba amma yana amsa to sunayen Allah ba haka bane Allah idan ya sanya wa kanshi suna yace suna na kaza to zaka ga sunan yayi containing attribute din ina fata an gane da ya sa kanshi ar-rahmanu mai menene to akwai rahamar kuwa akwai rahama da ya sa kanshi al-maliku mai me akwai mulkin kuma da ya sanya kan shi alkawiyu mai to akwai karfin kuma aljabbaru mai tirsasawa to babu sarta yana tirsasawan kuma to Allah duk inda ya sa kan shi suna to yana ɗauke da sifan abun ba wai sunan kawai yake biyarin ba ba sifan ba Allah sa an gane to su kuma aqidan mu'tazila sune suka kore sifofin suka tabbatar da sunan kawai wannan shine to sai ya zama to aqidan su anan ɗaya ne da mu'tazilawa saboda mu'tazilawa irin eh, eh, philosophers yan greek greek philosophy irin na greek girkawa sun riga shi a zuwa so akwai yawanci inda suka yi borrowing din menene suka aro irin thought ɗinsu da tunaninsu da menene sai su ɗauko na wannan su ɗauko na su ɗauko na su ɗauko na wannan su kawo haka za ka tarar Allah ubangiji ya rufa asiri dama duk wanda ya gabace ka iyayenka ne zaka gana kana koyi da waɗansu halayensa tunda ya tashi a gabanka haka to babu shakka sun ɗauko fikira ta mu'tazila a wannan ɓangaren sosai ila an sarrafa shaykhuhum al-hurr amili akwai ni shehin su al-hurr amiri na shi'a ya ƙara bayyana ƙarara cewa faƙala babun babi na 47 babu as-sabi' wal arba'un anna Allah subhanahu khaliqu kulli shay'in Allah ne ya halicci duk wani abu da kake gani a duniyan nan illa af'alal ibad sai ayyukan bayi ne kawai ba Allah bane ya halicce su bayin su suka halicci kayan su no Allah ne ya halicci abu amma suka je suka suka yi suka yi don Allah baka aje hita ka kai plugin hita ka ce yara kar wani ya zo nan kana yi mana kai plogin hita a gida ko ba haka ba kai plogin hita ko ka kawo maganin bera ka ce kar kowa ya taba wannan ka musu gargadi ka musu gargadi wanda kaga ya ta sama wajen ka mai bulala to amma idan mutum ya je ya taba din kai ne kenan ka so ya taba kai ne ka ce ya taba ka hana amma da yake shi wanda ya ji ya taba ya ga consequence wanda kuma ya yi da'a ya kiyaye haka al'amarin Allah yake idan da za a ce bayi su suka halitta suke halitta aikin su da noni a saukar da alkur'ani ko a aiko annabawa kuma an ana aiko annaba ne don su zamanto su tsai da hujja ga duk wanda ya saba Allah su ce mun ce kar kai mun ce haram ne kai kaje kai wa qala sai ya sake ce aqulu ina cewa in somari kenan in ji shehin su mazhabul imamiyyati mazhabar shi'a ta imamiyya wal mu'tazila da mazhaban mu'tazila su ya zo ɗaya wajen wane ina cewa anna af'alal ibadi ayyukan da bayi suke yi sadiratun indahum su suke haifar da su su suke yin su wahum khaliquna kuma su suka halicci ayyukan wani is contrary da ayan kura wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wallahu khaliqu kulli shay'in kowane abu Allah ne halicce shi wa nablukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un Allah ce mu muke jarraban ku da sharri da alkhairi duka duka shi yasa wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri kai imani da abinda Allah ya kaddara maka na alkhairi ko na sharri duka yadda daga Allah ne subhanahu wataala wannan shi mu duba wannan aqidan su din inda footnote na uku al fusulul muhimma fi usulil a'imma sunan littafin da suka faɗi wannan magana cewa bayi ne ke halitta ayyukansu da suke yi ba Allah bane ke halitta musu su mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'i da hamsin da bakwai babi na arba'in da bakwai annallaha subhanahu khaliqu kulli shay'in illa af'alul ibad wai Allah ne mahalicin dukkan komai banda ayyukan da bayi suke yi su suke halitta kansu malaci at-ta'liq ga ƙarin bayani comments kenan wani shaihi shi'a ya ruwaito kuma ya faɗi wata magana da ta saba ma wannan ta warware wannan kuma shine rawal kulainiyu kulaini ya ruwaito an abi ja'far wa abi abdullahi alaihi masalam qala eh abu ja'far da kuma abu abdullah sadiq sun ruwaito wato su husaini kenan sun ce inna allaha lallai haƙiƙa Allah arhamu bi khalqihi ya fi kowa rahama da bayin ga bayinsa min an yujbara khalqahu akan ya tilastawa halittunsa ala zunubi wajen aikata zunubai sun mai alaiha sannan ya azabtar da su Allah ya hana aikata zunubai bawa ne ke zuwa ya yi shi sai Allah ya masa ya azabtar da shi ko yawa maciji ne gashi nan aka ce karka bina nan mutum ya biya ya sare shi ya yi ta sharraɗaɗin ya ta menene guba na macijin amma macijin asali wa ya halicce shi to an ce karka je maciji ne ka je ka taɓa ya cije ka kana fama da raɗaɗi sai kuma ka ce Allah ne kuma a Allah ne ya halicci macijin amma kai kaje ya cije ka domin an ce karkaje karkaje karkaje karkaje saboda haka wannan raɗaɗin da kake sha sakamakon kai ne ka kai kanka shine Allah yake cewa wa ma asabakum min sayati fa bima kasabat aidiku duk wani abun da ya same ku na raɗaɗe kuke jin wahala to hannunku ne ya tabo abun hannunku ne ya tabo abun bature yana ce leave a sleeping dog ko ne life to ka bar karen da yake bacci shine a barka za a gashin ta ka bar karen da yake bacci kar ka tabo shi yana bacci ka wuce mana ko ba haka ba da ka tada shi ya cije ka waye mai laifi kai ne amma karen waye halicce shi Allah ne Allah ne kai ka tabo kai ka tabo sai abun ya eh ya dace daidai da su tunda ba sa ji stars a gani hmm. to shi ne wannan hai ya faɗi magana contrary to shi ma malami shi ne ya faɗi magana da take contrary kishiyan abin da waɗancan suka faɗa suka ce Allah mai rahama ne fiye da bayinsa ya fi ƙarfin ya tirsasa wa bayinsa aikata abu sannan kuma ya zo ya musu azaba a kai bayiwa bai so Allah ya kirsa shi ya yi sannan ya zo ya mai azaba a'a duk mai aikata zunubi zaka ga yana so ne willingly voluntarily yake zuwa ya aikata in ya shiga hannu kuma ya ga yana wallahi tallahi sharrin shedan ne wai ba wai ba shi bane sharrin shedan ba shi bane wallahi tallahi sharrin shedan ne sharrin shedan ne sai kaga ya makala shaidan amma fa sai da ya babe da wanda suke cewa kar yayi din sai da suka yi fada irin sun matsa mai kuma haka yanzu misali ba ana faɗa da masu sace kudin jama'a ba suna da team suna da mabiya ana ta gugurmaya ana ta suna jin haushin duk mai taba wanda ya sace wani abu to idan aka bar shi da abun ya je kiyama Allah ya kama shi a can me zai ce Tunda da ana har yana gaba da mai hana shi ɗin ai mai hana ka ɗin karka je kiyama da loji ne yana so ya raba ka da haƙƙi ne tun anan ka je lahira lami lafiya ba haƙƙin wani ba lojin wani amma ba wanda kake gaba da shi ai irin shi ɗin ko ba haka ba wanne sun zamanto a yan kwace ai shi kenan yan kwace amma mayar ai dama gwamnati kenan me kotu in ta zalunce ne a kwato haƙƙi a mayar in yama in bai ma ba shi kenan amma an akwai laifi kai ah, lutin asali ba Allah ya haramta ba kar ka taba haƙƙin wani ba yawa ya je ya ɗauka yanzu akan ya mayar ne a yake gaba da wanda yake ce ya mayar ko ba haka ba na'am to amma idan ya ɗauka ya tafi kiyama aka masa azaba aka masa wa zai zarga to shi kenan haka in ne ai na'am da to da wani laifi za a kama shi an ɗauka an mai da inda ya an kwace an mayar da inda ya sata ba treasury ba ne public treasury ya ɗauka an kwace an mayar an yi ma jama'a aiki na wannan wani abu ne daban yanzu wannan wani abu ne daban ya zamanto dalilin mutuwan yawwa Allah zai kama mutum da irin lai nan laifin kuɗi ka warware amma laifin kaza yana wuyan mutum ko ba haka ba ai mutum yana laifuka goma ko ba haka ba in ya warware biyu ana bin shi takwas in ya warware uku ana bin shi bakwai haka ne kowanne da yadda za a kama mutum ai Allah rufa mana asiri na? to nan shi ne ai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi ce Allah ya haramta menene qatlun nafsi kasirai ko wa aklu amwalin nasi ko sannan wa menene e, da zubar da jini yace illa bil haqqi sai da haqqi wane ya kashe wani aka kashe shi kaga ai an kashe shi da haqqi ya ci dukiyar mutane haqqi ya kama shi aka kwace shi kenan in an kwace wannan wajen ya yi fure sai a duba waɗansu wuraren kuma da ba a abin nan ba wannan bala'in da sarkakiyan gara fa ka taɓa ba fure gara ka taɓa ba to mu je sai ce wallahu a azu Allah ya fi ƙarfin min an yuri da amran ya nufi mutane da yin abu kuma ya san abun ba zai yiwu ba to da Allah ai la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha to Allah ba zai umurce ka je kai abu ba kuma Allah ya san ba zai yiwu ba kuma ya zo ya maka azaba wai baka yi shi ba yace Allah ya fi karfin haka inji kulai inji wannan riwaya yanda Abu Ja'far da Abu Abdullahi suka faɗa a riwayan Kulaini qala sai yace fasu'ila alaihi salam sai aka tambayi Abu Abdullah da abu ja'far hal bainal jabari wal qadari manzilatun salifatun shin tsakanin kaddara da tilastawa akwai kuma wani dan matsayi na uku kala sai suka ce na'am ausa mimma bainas sama'i wal ard ya fi tsakanin sama da ƙasa wato fadi. tsakanin tilastawa a tilasta maka da yin abu da a ƙaddara maka wato suna da suna da menene suna da abin nan tazara kwarai da gaske Allah bai tilasta maka domin ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusa amma abin da ya wajabta maka din ya wajabta maka idan Allah ya wajabta maka abu ya tilasta maka yi ne kuma yace ba zai dora maka ba ya tilasta maka abu sai wanda ya san kai zaka iya zaka iya yin shi shi yasa musulunci ce in ba za ka iya yin taba ruwa ba ka yi taimama kana da ciwo mutum ya kone duk jikin shi ya kone ba zai iya zuba ruwa ba sai an aka bashi shi shine ka je ka yi taimama ba za ka iya sallah a tsaye ba ya eh to ka yi ta a zaune ba za a zaune ma ba za ka iya ba ya eh ka yi ta a kishin gide a kishin gide ba ba za ka iya ba ya eh to ka yi ta kana nuni wuyan ma ta karye an nada bandeji to ka rika kawai ce Allahu akbar sami Allahu li Allahu akbar Allahu da Allah daga ji wannan kabbaran me yake nan ka miƙe kawai Allahu akbar na fata an gane to ka rika nuna ce wannan kabbaran ta kaza ne wannan ta kaza ne wannan Allah ya ka karbu akwai inda ma aka ce mara lafiyan da bai iya motsi bai mai kawo masa ruwa ba mai masa tsarki ba mai masa alwala in dai har time in sallah yayi zai fita yayi me yayi sallan a haka la yukallifu Allahu nafsan illa idza amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tum annabi yace idan nace ku yi abu ku zo da shi gurgudun iyawan gurgudun iyawan wannan maganan ku duba footnote na usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da goma sha biyu karkashin kitabu tauhid babul jabri wal qadari wal amru bainal amraini za ku samu wannan magana Balace ga raddi Kasima qala abu Abdullahi abu ya ce ya waiha wato shine al-hasan husain ko yace ya waiha hadal qadariyya yace wa ya kai tun masu irin wannan akida na qadariyya innama yaqra'una fara'una al-aya suna karanta wannan ayan in illa mar'atahu qaddarnaha minal ghabirin suna ce sun halakar da annabi nuhu illa mar'atahu ya tsayarkar da annabi nuhu da iyalansa gaba ɗayansu illa mar'atahu sai dai matan shi ne kawai ha muka kaddara mata minal ghabirin tana cikin halakakku ina fata an gane waihahum yace kaitonsu man ha, wane ne ya kaddara mata wannan menene halakawan waye ya kaddara halakawan ta din Allah ne ya kaddara mata waye ta yi aikin da ya kai halakan ita ce domin an hana ta ai mijinta annabi ne musamman annabi nuhu ya aka ita ta halaka to Allah ya kaddara mata halakan but ita ta yi aikin da ya kaddara mata ta bi process din da ya halakar da ita din ta gamu da halakan kuwa amma ai Allah ya hana ta ai aikata abinda zai kai ta ga halaka mutum ne yake ki ko ba ku gane logic din ba a ah, wannan maganan ku duba tafsirul ayyashi mujalladi na biyu shafi na shida, suratul araf akwai tafsiru safi mujalladi na uku shafi na sha-shida, suratul Hijir. ku duba biharul anwar mujalladi na biyar shafi na hamsin da shida da kuma ɗari da biyu babu nafi zulmi wal jauri anhu ta'ala babin da yake kore zalunci da cuta daga kan Allah wa ibtalul jabari wa tafwid wa ithbatul amri bainal amraini wa ithbatul ikhtiyari wal istita'a duk a karkashin wannan babin za ku gani at-ta'liq malam yace hadhihi riwayat wannan riwaya tu'abbiru tana nuna mana ƙarara an madhhabil a'immati fi isbatil ƙadar, tana nuna mana aƙidan limaman shi'a wajen tabbatar da ƙaddara, wa qad tushiru ila ma alaihi qudama'u shi'a tana nuni akan aƙidan da magabatan shi'a suka rayu a kai minal isbati wajen tabbatar da ƙaddara. wa qad a'rada an hadhihi riwaya riwayat ash-shi'atul muta'akhirun amma shi'a da suka zo daga baya baya sun yi denying wannan riwaya sun yi musunta sun ƙita. ba tare da wata hujja ba siwa taqlidu ahli al-i'tizal sai magabatan shi'a suna tabbatar da kaddara amma wanda suka zo daga baɗinan sun kore ta sai suka zo suna bin wato mazhaban mu'tazilawa wa aghmadu nazar amma yu'aridu zalik suka rufe ido suka kauda fuskan su ga dukkan abin da yake karo da wannan aqida min riwayatin kasiratin indahum akwai riwayoyi da yawa daga magabatan shi'a da suka yi kwandemin aqidan da shi'a din nan na karshe karshe suke bi wanda suke nuna cewa bayi ne suka halitta ayyukan da suke yi ba Allah ba bal inna shuyukha shi'a shehunan shi'a mabugu da ƙari zadu fi taklidi ahalil ihtiza sun yi ƙari ma wajen tsaban koyi da mutanen mu'tazilawa masu aqidan ihtizal har suka ce bi anna min usuli dinihim kai yana daga cikin asalin aqida harshashin aqidan su ma addinin su na shi'a al-adlu al mu'tazilati sawa'an bi sawa' wajen adalci wajen adalci ma aqidansu irin na mu'tazilawa ne wa ma'ana hadhihi kalima ma'anan al'adul inan shine kaucewa kai deviating haka wajen inkaru qadrillah wajen musun kaddaran Allah su sun yi musu makawai Allah bai kaddara maka kai abu mara kyau ba kawai kai ka tsirki kai ka halicci abinda kake kuma ka yi shi ba Allah bane ya halicce shi wa qala shaykhuhum hashim ma'aruf, akwai shehin su wanda ake kira hashim ma'aruf, yace ammal imamiyatu ga waɗannan masu bin aƙidar limamai fal adlu wato ka kauce daga yadda da Allah ne yake kaddara abu kauce ma wannan min arkani dini indahum yana daga cikin rukunan aqidansu na shi'a a wajensu bal wa min usulil islam kai yana daga cikin harsashin ma musulunci su a wajensu ma kayi rejecting kai musunci Allah ne ke kaddara bayi abinda suke mara kyau ko ba ku gane yawa aqida ahlus sunna Allah ne ya kaddara amma bawan ne ya aikata wannan ku duba A ashi'atu bainal asha'ira wal mu'tazila aqidan shi'a tsakanin aqidan mu'tazilawa da na asha'ira shafi na 240 li hashim ma'ruf ku duba aqidatul mu'min kuma nasu na shi'a shafi na 43 li abdul amiri qubulan na abdul amir al-qubulan qasima raddi جاء عن بعض شيوخهم القول في القدر بقول أهل السنة akwai waɗansu malaman shi'a da maganan su ta yi daidai da maganan ahalu sunna kuma su yi rejectin ɗin waɗancan maganganun shi'a ku duba yadda ahalu sunna suke ce Allah ne ya kaddara bawa ne ya yi ya haɗu da shi aikin da bawa ya yi Allah ne ya ƙaddara shi cewa gashi nan shi ya je ya jangolo abun ya same shi ku duba a ka'idul imamiyyati al-ithnai ashariya lizanjani mujalladi na uku shafi na 175 zuwa 176 ƙarƙashin aƙidatu shi'atul imamiyyatul ithnai ashariyati fil qada'i wal qadar akwai littafi na biyu mai suna aqaidul imamiyyati fi thawbihi aljadid aqidun shi a imamiyya a sabuwar tufansa eh, shafi na 55 eh, zuwa 56 alfaslu alawwal alilahiyat hmm? fasalin da yake bagana akan alloli aqidatuna na qada'i wal inda suka bayyana aqidansu game da al qada' sannan shine sai tambaya ta ɗaya tana cewa manin alladhi ikhtara alqawla bil awsiyai suwa suka kirkiro maganan wasi wai wasi wasi in annabi zai mutu sai yi ma wani wasiya suwa suka kirkiro wannan maganan musulunci ne wa kam adadul ausiya sannan yawan waɗanda aka yi wa wasiya ɗin nawa ne wa man huwa akhiruhum fi i'tiqadi shuyukh shi'a wane ne wasiyi na karshe gaba daya a cikin akidun shi'a jawa amsa awwalu man ikhtara'ahu farkon wanda ya kirkiro wannan wai wai wasiya wasiyi idan annabi zai mutu sai ya bar menene wasiya ga wani daga cikin ya matso da wani ya bar masa wasiya ni zan mutu amma ka isar mun da kaza kaza kaza kaza kaza da ban samu daman karasa shi ba kamar yadda idan mutum zai mutu ko ba yana barin wasiya ba wani na bar maka wasiya in na mutu al'amarin ƴaƴana aurar da ƴaƴana na bar su a hannunka ka zartar mun kaza ka mun kaza ka mun kaza ka mun kaza bayan na mutu ai yan adam haka suke ko to suna da aqidan cewa duk annabin da zai mutu sai ya bar wasiya ma wani mutum ya matso da shi ya ce zo ni mai mutuwa ne in na mutu ka ci gaba da mun kaza da kaza kaza tafiyar da harkokin al'umma kuna ganewa shi ma wancan wasiyin in ya zo mutuwa shi ma sai ya sai ya kira wani ya ce to zan mutu ka ci gaba da zartar da kaza da kaza kaga wasiyan ta samu salsala daga waye manzon Allah ko sai wannan shi ma da zai mutu ya yi ma wancan fasin ya yi ma wancan fasin shi yasa annabi da zai mutu yayi ma sayyidina ali sayyidina ali shi ma da zai mutu sai yayi ma wadannan limaman goma sha biyu kawai so daga su babu wani kuma saboda haka duk abin da kaga suna yi kenan wato suna ne a matsayin wasiyan manzon Allah ne suke suke isarwa to waye ya ka farko ya kirkiro irin wannan aqida da ya kirkiro irin wannan tunanin awwalu man ikhtara'u shine abdullahi bin saba al-yahudi kama taqaddama kama yadda muka faɗa can shine ma asalin ya kirkiro me shi'a to shine ya kirkiro wannan ya kirkiro wannan za ku ga su da kiristoci a wannan aƙidar ɗaya ne domin za ka ga wani pastor ya ce wai ai shi prophet ne jiya Eh, holy spirit ya nuna mai kaza ya mai kaza ya mai kaza ya mai kaza so duk abin da yake yi ana masa dictation ne ina fata annabi isa ne jesus ne umur ba kwa gani a jarida ya ce annabi isa ne ya umurce shi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza wani da aka kama shi yawa mata ciki a inugu can yace holy spirit ne ya nuna mai yayi irma yadda suka rena annabi musa annabi isa ma abun ma bai musanta sai mutum iya je ya fato barare wata barna sai ya ce wai shi an nuna masa ne eh an kashe musu a sosai mana sosai ai dan malarba suna ce at-tuyuru ala ashkaliha taqaw tsuntsaye dama ai in ka samu belbela to cikin balbela za ka sa ai balbela ba ka samun ta cikin angulu ko ka same ta in ka samu angulu to angulaye ne suke nan din ba za ka taɓa samun wani tsuntsu cikin waɗansu tsuntsaye shi ne laraba proverb ne na laraba suka ce dama duk inda ka samu belbela to sai cikin 'yan uwanta belbelu za ka same ta haka za ka samu wani da aka kama shi fasto yana buga kudi aka kama shi da 'yan church din shi ba ce wai wai holy spirit ne ya ce mai wai ya buga kudi ya gina coci ba <laughs> wai yeso ne ya nuna mai ya buga don a gina coci a fada shi yasa ya ta injin din to da efcc suka damke shi wanda ya nuna mai din ya zo to sai mutum ya yi abu hayya manna ma wani ya abu sai ya manna ma wani karara za ka ta san maɓarna ana hana ka fa in ya shiga wani ce wallahi tallahi sharrin shaidan ne shi ne fa shaidanin fa amma yana ce wai wai sharrin wani shaidan ne ya sa shi Allah rufa asiri to قال ابن Waihi القمي fi zikrihi li aqiqat li aqaid shi'a akwai ibnu baba waihi mutumin kumɗin nan garin na yace ya ataqiduna shi'a suna da aqidan cewa bi anna li kulli nabiyyin wasiyan kowane annabi in zai mutu yakan bar menene wasiyi wanda zai mai gurbinsa yana zartar masa da ayyukan da bai zartar ba kar ku manta a can baya mun karanta cewa limaman shi'a suna cewa ba annabi ko manzo da Allah ya aiko da mutuwa ta riske shi ya gaba da, da, da mutuwa ta riske shi ba ya gama isar da sako ko ba haka ba duk annabi ko manzo da Allah ya aiko mutuwa tana riskan shi ne kafin ya gama isar da sako to sai ya nada wanda zai isar masa da sakon wanda yake isarwa din shine limaman tun annabawan farko limaman shi'a to shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yana cikin isar da sakon sai mutuwa ta interrupting ta dauke shi kafin ya gama me isar da sakon to shi yasa waɗannan limaman shi'a yanzu suke isar da abinda shi annabin bai gama isarwa ba kun manta mun yi shi a can baya har aya ta buge su al-yawma akmaltu wa atmamtu alaikum wa raditu lakum al-islam din amma su suna da wannan tunanin to shine makamancin shi ne wannan ah, idan annabi zai mutu ya kira wasi ka gama isar mun ayya nuna cewa bai gama din bane to suna da aqidan cewa bi anna li kulli nabiyyin wasiyan kowane annabi fa baya mutuwa sai ya bar wasiyi usiya ilaihi bi amrillah wanda wasicin da ake yi ma annabi zai ma wannan wannan din da umarnin Allah ne yake ce annabi ka kirawa ne ka masa wasiya wa zakara bi anna adadal awsiya sun ambata ce mafiya yawan adadin waɗanda aka musu wasicin nan sun kai mi'ata alfin eh, eh mutum dubu ɗari wa arba'atun wa ishiruna mutum dubu ɗari da ashirin da hudu aka musu irin wannan wasiya kuma duka cikinsu ne ake ina fata an gane ka duba wannan magana al-i'tiqadatu li ibni Waihi, shafi na casa'in da biyu, babun fil i'tiqadi fi adadil anbiya'i wajen akida da yadda da adadin annabawa da kuma wasiyansu alkasima raddi iftarau sun kirkiro an abil hijaz kala ya ce qala amirul mu'minina amirul mu'minina aliyu kenan ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam khatama mi'ata alfi nabiyyin wa arba'atan wa ishirina alfa nabiyyin manzo Allah shine cikamakin annabawa dubu ɗaya da goma sha hudu ko mi'ata alfi nabiyyin wa arba'atan wa ishirin manzo Allah shine na ƙarshen su annabawa dubu ɗari da ashirin da hudu wa khatamtu ana mi'ata alfa wasiyin shi kuma amirul mu'minin sayyidina ali ya ce a, ah, shi kuma sai ya bar wasiyi wasiyansa nawa mi'ata alfi wasiyin wa arba'atan wa ishirina alf shi ma sai ya bar wasiyansa wato dubu ɗari da ashirin da hudu annabi ya zamanto shi kuma ya cikon waɗancan shi kuma shi ne cikon sayidina ali shi ne cikon wasiyai dubu ɗari da nawa dubu ɗari da ashirin da hudu sayidina ali ne cikonsu shi kuma annabi muhammad shi ne cikon annabawa dubu ɗari da ashirin da hudu ta wajen annabawa annabi ne na ƙarshe da shi aka cikita yawan annaba dubu da da ashirin hudu. to cikin wasiyai in aka jero su aka jero su shi ma sayidina ali ne shi ne da shi aka cika wasiyai nawa dubu da da ashirin hudu shi ma a wajen annaba annabi ne a wajen wasiyai kuma shi kuma sayidina ali ne da last yanda annabi shi ne cikamakin annabawa sayidina ali shi ma ne cikamakin wasiyai so total ɗin annabawan ɗaya ne da yawan wasiyan so bayan aliba wani wasiyi kenan ina fata an gane ko ya ce uh, wa takallaftu wa ma takallafa al'ausiya qabli wallahu musta'an ya ce sai sai dina ali ya ce ni sai na ɗauki nauyin irin abinda wasiyai da suka gabace ni ba su ɗauki irin nauyin shi ba lahu wannan maganar tana cikin basairu darajatil kubra mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu waftara Humul almajlisi fi akhbarihi shaykhin su almajlisi sai ƙirƙiro hujja yace khatabal hasan bin ali alayhi salam wa tuwai sayyidina hasan yayi huduba ba'da wafati ali bayan rasuwan sayyidina ali mahaifinsa kenan wa zakara amiral mu'minina faqala wai sai ya ambaci abiran mu'minin sayyidina ali kenan sai ce da ce khatamul wasiyina shine cikamakin wanda aka yi wa wasici wa wusiya khatamul anbiya wa wasiyu khatamul anbiya kuma shine wato wasiyin cikamakin annabawa shine cikamakin wasiyai wanda cikamakin annabawa ya masa kuma shi ma wasiya wa amiri siddiqina wa shuhada wa salihin shine amiru siddiqina wa shuhada wa salihin biharul anwar mujalladi na 43 shafi na 361 babu khutabihi ba'da shahadati bihi, wato huduban da alhassan yayi bayan mutuwar shahadan da mahaifinsa sayyidina ali yayi ya tabbatar da cewa shine cikamakin wasiyai fa ma'ana haza kun ga ma'anan wannan magana annahu la wasiya ba'da al-amir al-mu'minina ali kenan ana nuna yanda babu wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu to babu wani wasi bayan bayan sayyidina Abu idan kuka duba sayyidina Abubakar da ya hau abin nan eh, khalifa na farko me aka masa zaɓe aka masa sayidina umar fa abubakar ne bar wasiya ai ya shi ya zaɓi sayidina abubakar ce in na mutu ga wanda shi kuma umar da zai rasu ai ya bar abun cikin mutum shida aka zaɓi sayidina usman to su suna so su nuna duk wani wasiyi da aka ce bayan na mutu wannan babu shi sayyidina ali ne na shine na karshe yanda babu annabi bayan manzon Allah sanasan haka nan babu wani wasiyi bayan me abinda ake so a nuna kenan wa anna imamata man ba'dahu batilatun duk shugabancin wanda zai zo a ce shi imam ne shugabanci ne bayan sayyidina ali babu duk ƙarya ne lalatacce ne ɓatacce ne li'annahum laysu bi awsiya domin su waɗancan ba a musu wasici ba wa hadha yanqudu mazhab al-ithnai ashariyya min aslihi idan aka tafi a haka to wannan aqidar ta ma rusa shi amma gaba ɗaya ta yi uprooting inta domin me fayanqudu bunyanahum min al-qawaid ya sare asalin foundation din shi'a ma daga ƙasa kaifa lam yantahi lidhalika shuyukhu shi'atihim eh idan aka ce sayyidina ali ne karshen imam duk wani imam bayan shi ba imam bane ina aka samo sauran limamai goma sha ɗayan nan to kaga idan aka ce babu wani wanda aka yi wa wasi a can ai mun ce sayyidina ali ai yayi wa ƴaƴan shi wannan yayi ma wannan wasi ce kai ne imam na kai ne imam ko ba haka ba to idan aka ce daga ali ne an rufe idan aka samu goma sha ɗayan nan kaga ya rugurguza ma imamiyar ma gaba ɗaya ke walakin sadaka Allah sai dai Allah maɗaukakin sarki ya yi gaskiya walau kana min indi ghairillah da za a ce wannan qur'anin daga wani Allah ne to lawajadu fihi ikhtilafan kathiran da an samu sabani mai dimbin yawa a ciki za ka ga maganganunsu wannan ya karo da wannan wannan ya warware wannan ya warware wannan to amma ba za ka samu haka a cikin qur'ani Allah ubangiji ya rufa mana asiri in Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu ji matsayin imam da shi da annabi da imam da annabi wa ya fi daraja wa ya fi wani Shi ne za mu ji ana Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya samu dace Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan.